Jan hankulan jama'ar cikin gida da na waje a game da yanayin da tsare-tsaren zaben Nijar ke gudana shine makasudin rubuta wannan littafi da ake kira Liver Blanc wanda ta wani bangare ke matsayin wata hanyar wayar da kan magoya bayan jam'iyyun hamayya. kamar yadda kakakin su mamman sani adamu ya yi min karin bayani ya aka gudanar da eh, rajistan mutane tun daga daukar sunayen mutane ba su takardar shaidar su 'yan kasa ne har ya zuwa rajista akwai kurakurai da dama an yi rajista cikin dare an yi rajista daga ɓoye an yi lodin mutane ana ɗauka daga kudin jiha a kai su wata jiha don a yi rajista duka wannan mun tantance kuma mun ba da bayani dalla-dalla yadda abubuwan suka gudana wato sun saba ma tsarin mulki na ƙasa kuma sun saba ma dokoki na ECOWAS na Majalisar Dinkin Duniya. Aiwatar da sauye-sauyen da suka shafi hukumar zaɓe da kundin rajistar zaɓe na daga cikin batutuwan da 'yan adawa ke ci gaba da matsin lamba a kansu a wani lokacin da ranakun zaɓe ke kuratawa, A cewar wani kusa a jam'iyyar model Lumana Lawali Salisu Leje, mahimmancin waɗannan bukatu ya kai matsayin da za a tsaya a gyara tafiya. Zaɓen nan na 'yan Nijar ne babu lokacin da ya ƙware sai dai in akwai mugunyan manuwa abubuwan da muka zano duk ɗan ƙasa ya tabbatar da abubuwa ne wanda ke da inganci kuma wanda ke iya abuwa kenan kuma ya kamata a dawo bisa gyaran da ake yi a samu a gyara yadda kowane ɗan ƙasa zai tabbatar da cewa da ya samu hakan ga su ne samu. Sautari jam'iyyu masu mulki ke gorawa 'yan hamayya da gazawa saboda yadda ba sa iya yin wani hoɓɓasa a fagen fama dalili kenan a wannan karan suka suka ƙudiri aniyar zuwa wajen jama'a. Za mu je daki-daki cikin unguwanni na yanyame kuma da garuruwa na abuna. Ba sun ce ba mu iya ba, to za mu nuna su muna iya. Da alama wannan yunkuri na 'yan hamayya ya fara tasiri a kawunan magoya bayan su. Ramatu Alele na daga cikin mayakan jam'iyyar MPN kishin ƙasa. Babu kwanciyar hankali, babu ilimi, babu lahiya. An kashe mazanmu, an kashe yayinmu kuma kun san in ƙasa ta shiga wahala. mace ta yi kowa wahala kenan insha Allah ko da yaushe shugabannin mu ka kira mu muna tsaye za mu amsa musu sai mun ga abin da ya tura mu buzu naɗi insha Allah. Yanzu haka ana iya cewa an shayo gangara a tsare-tsaren zaben gama garin da za a fara gudanarwa daga watan Disamba mai zuwa yayin da bayanai yake nuna hukumomin Nijar sun fara yunkurin baiwa kungiyar OEF aikin tace kundin rajistar zaben kasar a matsayin wani matakin share fagen soma buga katocin zaɓe. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.